إن الأبرار لفي نعيم ثم شرع في بيان محاسن أحوالهم sannan ya shiga cikin bayyana wa halayen mutanen kwarai waɗanda ake ajiye littafin cikin illiyin isra bayanin hali kitabin bayan ya ambaci halin littafin su ala tariqati ma marra fi sha'anil fujar kamar yadda dai ya gabata ga halin fujar muyagu an faɗi inda ake ajiye littafin sannan da halayen yadda suke su kuma waɗannan haka yace innal abrar lafi na'im lalle mutanen kware suna cikin ni'ima wato aljanna ala lara'ik yanzurun ala lara'ik suna akan gadaje waɗanda an ka sa ma abin an ka lullube da uh, uh, rufa labule yawa asurur fil hibal yanzuruna suna dibin ma'utu abinda an ka basu minan na'im na dinwoyi wato mutum na cikin gidansa yana kallo yaya an kai an kai wannan gida an ka bashi shi don ci gaba تعرف في وجوههم نظرة النعيم كيما يكلون سو تعرف في وجوههم كان غني ذاك غسان wato na na'im wato ni'ima kore kore na ni'ima akan kuskokin su ba hajata tana komi wato ban shawa na jin daɗi wa husnun da kyawun sa يسقون يسقون من رحيق مختوم أنا شاير da su daga giya khalisa tsintsa giya wadda yake babu dauda ciki maktum wadda yake an ruhe ta wato abin nan kura ba ta shiga gare ta ala ina iha an ruhe wato abin nan bakin ƙwaryarta la yanfaku la yanfaku illa la ba mai buɗe ruhin sai su masu sha kawai wa mizajuhu ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختامه مسك wato ƙarshen abin da mutum zai sha na wannan giya akhir shirbatin ƙarshen abin nan sha ya fuhu minhu ra'ihatul miski kamshin almiski yana abin nan yana fitowa daga gare shi wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun masu gogoriyar nema su yi gogoriyar nema ga wannan fa faliyar ga sai gaugawa na faɗan wannan bil da ta gaugawa ila ta'ati la zuwa ga ta'a Allah wa tarki ma nuhi an da barin abin da an ka hana wato kenan kamar masu son kuɗi da suke gaugawa na neman kuɗin to an son samu iya kasunan duniya amma in kana son samu wannan aljanna to sai ka yi gogoriyo ga yin aikin kwarai wato ga mu'amala da mutane kuma da ta ibada to ci gaba ومزاجه من تسنيم ومزاجه abin da ake garwaye wannan giya da shi min tasnim daga wani ruwa da ake ce ma tasnim menene tasnim din nan fassara shi yashrabu biha al-muqarrabun ayinan wani marmaro ne wato kenan ina yabon shi kamar dafa aina ina yabon wani marmaro wanda ake ce ma tasnim yashrabu biha al-muqarrabun masu shan giya waɗanda ake kusantarwa zuwa ga Allah suna sha game da wannan wato da shi ake garwaya musu abin nan ruwa mai daɗi na wannan ainu kun gane ko ko kuma min ha daga wato kenan ita ainu din ita ke bubugo wannan giya ko kuma a hada da ita ma'ana ya eh, ko yaltazu yaltazu li yata'adda to a shi kenan wa tasnimu ala eh, alamun lil aini shi tasnimu shine suna alam sunan mutum wanda anka bashi ko sunan abu sunan wannan marmaro ne bi ainiha shine sunan shi tasnim sun miyar bi tasnim ai mata suna tasnim alladhi huwa masdaru sanamihi ko daga nan ne wato abin nan sunan shehito ko abin nan tozon shehito idan rafa ahu in mutum ya dauko li'annaha tatihi min fawq ila ma ila ma ruya alama ruwa wato domin suna tukugowa daga sama kamar yadda an karwaito annaha tajri fil hawa'i suna gudana cikin sarari fata sabu fi awani ahli janna azuba su cikin abin nan Eh, kofunan mutanen aljanna ala miqdaril hajat gurgudan bukata fa idan amsa kad ko da yashi in kofi ya cika sai ruwan ya kame fal muqarrabuna yashrabuna sirfan wato wadanda an ake kusantawa ga Allah don sun bauta ma Allah da kyau suna sha tana tsintsa watun zajul sa'ir ahli janna amma sauran mutanen aljanna wadanda ba muqarrabuna ba su ana dan galwaya musu ya rage daɗi eh, eh, Eh, a babu aljanna aka takwas daban-daban <laughs> ne baka ji an ce abin in ka aikin kwarai yan uwanka da ƴaƴanka da abin nan ana ɗaukaka su zuwa ga inda kake ba don ka ƙara yin daɗi me amfanin ɗaukakawa in ba bambanci amin kamar tauraro can sama akwai bambanci wala ma zakara Allah ta'ala awsafal fujjar lokacin da ya ambace sifofin masu hajirci alladhina asaw amra wadan sun kasaba ma umarninsa wa ahwalahum ko kuma ya ambace halayen su ranar kiyama min jaza'i sai an saka na sakamakon zunubin da sun kai wa wasu karamati al kun bayan ya bayyana muna sifar eh, ni'imar da yawa mutanen kirki fil akhirati zakara da zalika eh, qubha mu'amalatul kufari nan ga bayan haka ya ambaci mugun mu'amala kafirai ma ne ku ba ga irin abin da ya auku jiya wato mugun mu'amala kafirai tare da muminai fi duniya a cikin duniya wa huwa mawdu'u sura shine sura ke karantarwa min awwali hatun farko na ta wailul lil mutaffifin fa bayyana ta'ala Allah ya bayyana anna zalika sayan qalibu alal kuffari fil akhirati wato wannan zai juya ga kafirai a lahira cutar da sun kai muna duka nan bayan Allah ya kunyata su a nan duniya kuma lahira kuma ya juya ya zan azaba gare su tasliyatan lil mu'minina wato kuma don ya zan ɗebe kewa ga mu'minai wata qawiyatan li qulubin don karfafawa ga zukatan su fa haka Allahu an kufari arba'ata ashiya Allah ya kaito ga kafirai abubuwa hudu min al min al mu'amalati qabiha wadanda yake na mu'amala wanda baya da kyawa wanda suke wa musulmi fa qala yace innal ladina ajramu إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون to ga mu'amalar da kafirai ke yi ga musulmi innal ladina ajramu waɗannan da suka yi laifi wato suka ƙetare haddi kamar Abuja Jahl da mai kama da shi ga kowane zamani ga kowane wuri kanu min alladhina amanu yadhakun sun zo suna dariya ga wannan imani wato su cuci mu'minai su cuci musulmi bayan haka nan su komo suna dariya suna cewa ai ba su da hankali kun gane wannan shine hali guda wanda suke yi su cuci musulmi sannan su komo suna dariya musulmi suna izgili suna cewa ai ba su da hankali mu yi ta yi وإذا انقلبوا وإذا مروا بهم يتغامزون حالي نبي وانا سكي mugu. idza marru in sun kashu da mu'minnai idza marru bi in sun kashu da mu'minnai ya mu sai su dore abin nan zumɗen su su ɗaya ku dibancan dibancan dibi abin da yake yi kun gane da baki da gira wal hajibi istihza'an don izgili na biyu kenan na uku وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا انقلبوا إن سنك جويا زوا جدنسو إلى أهلهم زوا إيالنسو انقلبوا سيسو جويا فاكهين سنة ما سداريك إتواتو سنة ما سيابنن maganganun da ba su da kyawu game da bi zikrihim almu'minina mutaladin ambaci musulmi suna dariya bima kana min makana ta ga abin da yake na daraja su wa rifatin da haka su allati aw salatukum ila ila al-istikhari bi ghairi wato wanda yake ya kai su suna isgili da da musulmi wa idza ra'awhum wa idza ra'awhum qalu inna ula ila dallun wato oh. wannan na uku bayan sun koma gida kuma sai su yi ta kokarin karantar da ƴaƴansu kiyayya da musulmi su yi ta karantar da ƴaƴansu a yi ta kiyayya da musulmi babu babu abin nan ba zama lafiya wa idan qalabu ila ahlihim in qalabu fakihim shine kenan wa idza ra'awhum in sun kaga mu'minai qalu in haula dallun wannan wadannan patatu ne ay li imanihim bi muhammad don sun imani da muhammad sallallahu alaihi wasallama wato kenan patatu ne ba san ma da suke tsaron dukiyarsu ba وما أرسلوا وما Allah ya ce waɗannan muyagun halaye da suke wa musulmi ko da yaushe ba aiko su zama su tsaro a akan musulmi ba ko aure amalin ko su tsaron ayyukansu hatta ya rudduhum ila misalin balle wai su mai da musulmi zuwa ga abin da yake alheri ga musulmi fal فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون تو رانا قيامة يو رانا قيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون ودن سنك إيماني ذا سلام داريا كافر كما يد سنك داريا سنن دنيا هكذا سلام داريا الاهرة على الأرائك على الأرائك ينظرون على الأرائك في الجنة ينظرون سنة أكن قداجي تكن الجنة ينظرون سنة دي بي زواج جدا جنس زواج جدا جدا جن كافرين وهم يعذبون أنا موسى عذاب سنة كله فإذا كون من سنة دالية غريسو سنة سيد إلكم توسعي غريسو kama da hikal kufaru min kama yadda su kafiran sun kadore dariya akan suka dore musu dariya fi dunya jaza asayya jaza jaza asayyatin bi sakamakon mugun aiki da irin irin ta to ci gaba hal suwiba al ma kanu yafalu to ya tawo da kan labari ko ko taqibi karin bayani wato kuma wanda yake ya tara abinda sura duk ta kunsa na hukunce hukunce ce hal su wel kufar ma kanu yaf'alu shin an saka makafirai abinda sun kazan suna aikatawa na duniya ai jaza amalin a sakamakon ayyukan su na'am eh juzu an saka musu jaza ayin sakamako biyu ahaduhuma fi muqabalatil isyan na farko wato sabawar da suka yi a karama musu an awamir Allah sun saba umarnin Allah wartikabi nawahi da yin abubuwan da ya hana wa jaza'u zalika nar wa abinda sakamakon wannan wuta wasani at-tadfif ko wato abin nan rage mutane ga abin nan um, ciniki zalmihim an-nas zaluncin da suke a mutane wal istiza bihim da izgilin da suke musu fajuzu an kai musu sakamako eh, min nasibi ko min nasibihim min aljannati ila nasibil mu'minin na cewa wato gidajen da an ka tattala musu aljanna sai a hada shi ga mu'minai a hada musu duka wasu ya zahi min don abin nan a dore musu izgili min hokil karasi su dore musu izgili suna daga akan abin nan kujeri wal ara'iki daga abin nan gadaje wa hum mu'azzabuna bin nar suna kallon su suna dariya suna akan gadaje sannan su kuma suna cikin wuta ne musu azaba kare بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت abinda take karantarwa bayan annal kaunal alawi wa sufuli wata halitta Allah ta sama da ta ƙasa ko wani halitta muti'u lillahi tana ta'a ga Allah tabaraka wa ta'ala ko wacce halitta ta Allah sama take ko ƙasa tana bin abin da Allah ya ce fa min as-safahi an yuti an yuti an Allah yuti ahul kufar to ashe wauta ne kafirai su ki mai ta'a wauta ne ko ba wauta bane fa fa yata abu duniya na ukura su wahala duniya da lahira domin da duk mutum ya saba mu abinda Allah ya ce sai wahala ta same shi kun gane ko Allah ya sauƙaƙe ko daga ka saba mai da Allah ya ce ka kwana kan ah, ah, ah, kamin safiya ta yi sai kai bacci ba kai sallah asuba ba eh to eh, idan sama bismillahir rahmanir rahim idan sama un shaqqad in sama ta tsage ai idan shaqqat as-sama in sama ta tsage in shaqqat wa fihi takid ta qari tsagewa wa fihi takidun takidul jumlati lafzan wa ma'ana li'anna idza ash-shartiyya yahtassu dukhuluha bil jumal al-fi'liyya ويقول ما جاء على على خلاف ذلك محافظة على القاعدة العربية إن شقت بأمر واتكينا إذا شقت السماء إن شقت واتكينا سماء نن فاعلي تشي غفيلي إذا شقت السماء إن شقت كلمة بيوتي واتجملة بيوني to in sama ta tsage ta ƙara tsagewa wa azinat wa azinat li rabbiha wa huqat ta yi saurare ta saurara ga ubangijinta ta yi mai da'a ga tsagewa. wa huqar kuma an ka wajabta mata tabi abin da Allah ya ce an tuzma an ka wajabta mata saurara wa tuti ta yi da'a wa idal ardu wa idal ardu muddat kuma ƙasa lokacin da an ka miƙe ta an ka yalwata ta kal adimi kamar an ka mai ta kamar fata Uhm, walan yabqa bina um ba wani gini duk komi ya rushe wala jabal ba dutse komi wato a ta wa alqad ma fiha wa alqad ma fiha wa takhallat wa alqad ma fiha ta jefe ta jefar da abin da a cikin ta zuwa waje Wata matattu wa takhallat ta wefinta anhu daga duk abin da a cikin cikin ta وأذنت وأذنت لربها وحقت كما تسورا لا أبنا أنت إتاء أبنجزنتا وحقت كما وجبتا متى إتاء وذلك كله يكون يوم القيامة وأن دكران قيامة وجواب إذا وما أتف عليها جواب إن تأك أبو كذا أو كو منين شر أبنا منين جواب صار دل عليه ملمون الشر تقديره يعرف الإنسان واتو إن أبنا sama ta tsage kuma ƙasa ita ma an ka miƙe ta da abin da ta hidda abin da a cikinta a ran nan mutum zai san annahu la yu'jizu rabbahu ran nan bai iya ya ubangijinsa allazi yujibu al-kawn kulluhu wanda yake halitta duka tana mai ta'a shi bai iya canzawa ya kasa bi kun gane ko to wala ma bayyana ta'ala annal kauna kulluhu lokacin da Allah ya bayyana cewa halitta shi duka tana cikin da'a shi hadar Allah ya Allah a awqatihi ya tsoratar da mutum kada mutum ya tozartar da lokutansa wala umrahu kuma kada ya tozartar da ransa fi ma ya yutibuhu ga abin da zai wahal da shi wala yanfa'uhu ba zai amfane shi ba fa ya ce ya ayyuhal insanu ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi ya ayyuhal insanu ya kai mutum ga komi yana bin Allah sai kai in naka kadun kai mai wahala ne domin duk abin da ka azama kanka wanda ba Allah ya ce kai ba to wahala ne ila rabbika wato abin da mai wahala ne wajen abin da mutuwa wajen gamuwa da ubangijinka wa huwa al-mautu wa huwa gayatu kadhika shine iyaka wahalarka kada han wahala fa mulaqi kun mai haduwa da ubangiji ne mulaqin amalaka mai gamuwa da aikin ka ne al-mazkurun da an ka ambata min khairin ko na alheri idza at'ata rabbaka in kai ta ga ubangiji aw sharin ko sharri idza idza asaita in ka saba masa rawa sa'idun sa'idun an katada sa'idun ah, ya gadwaito daga katada yace yabna adam ah, innaka da haka da da'if wato wahalaka mai rauni ne faman istata an yakuna kadhuhu fi ta'ati Allah duk wanda ya samu ikon wahala ta ta zanga bin Allah falyaf alshi aikata wala quwwata illa billahi babu wani karhi sai da sai da Allah wa huwa mu'inun shine mai taimako Ko za ka yi kokari ka yi shi kamar yadda Allah ya ce to ci gaba فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فما من اوتي كتابه اما وند أنك بالتافع ايكن سا بيمينه قداما سوات يزم مني الذي الذي كدا في ذات الله وند ايكي دون بوتا مع الله فسوف يحاسب to za a yi mai hisabi hisaban yasira hisabi mai sauki huwa amaluhu shine aikin sa fa yu'rafu fa ya'rifu hadahu za a mai hisabi dan ya gane su don a gafarta masa ya ji daɗi wa yutajawazu anhu gafarta masa bila munaqashatin ba da bincike ba wala yuqalu lahu lima fa'alta hadha ba za a ce masa don mi kai wannan ba wala yutalu bil uzri kun ba za a ce menene uzurinka ba wala bil hujjati alaihi ba a ce mi a hujjarka na yin wannan fa innahu mata dule bi zalika domin an ne mutum sai ya kawo hujja lam yajil uzran ba zai samu uzuri ba wala hujjatan ba zai samu wata hujja ba fa ka aikata hisabu faqad halak duk wanda an kawa bincike ga hisabi to ya halaka kuma duk wanda an kawo hisabi zai shiga aljanna kafiri ko hisabin ba a yi masa sai aikin sai iman an tabbata an yana da imani sannan za a ce a tai a yi mai bincike shi kafiri in babu imani shi kenan an huta ma eh. kun gane وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا شجو يزوى سا مسرورا شنا واند أنك أنك سام فرين شكي بذلك دهكنا وأما من أوتي وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا واما من اوتي كتابه وانا انك بالتاه سورا ظهري باي غبان سوا تو كافري مسلمي ابن موغو وانا انك موغو حسابي in an باشي bashi abin nan ko kuma kafiri ba a mai abin nan ana bashi takardar shi da hagu ba amma babu hisabi wanda an ka ba littafin sawara a zarihi wato lokacin da ake miƙa masa da hagu sai yake ki karɓa don ya san cutar sai a ɗauki hannu a tunkura cikin baya gare shi su karɓa can da ƙarfi to wanda an ka ba littafin sa da ƙarfi baya gare shi to abin nan wato aikinsa kenan ya yi ba wajen bauta ma Allah ba to gallu hu za a kukunta hannunsa na dama ila wulki zuwa ga wuyansa wato sha'alu yusrahu asa hagunsa wara a zahari baya gabansa fa ya khudha biha an eh, kitabu shi amshi littafin sa fa sawfa yad'u subura shi zai yi kiran wayo musiba zai yi kiran musiba kun gane ko ai halaka zai yi kiran halaka shi bi kauli ya subura ya halaka shi wa yusalla sa'ira wa yusalla sa'ira kone shi da wuta abin mai tsananin kuna to ci gaba innahu kana fi alihi masrura abin da yasa ake masa wannan ya cikin iyalinsa lokacin da yake cikin duniya masrura mai farin ciki bataran mai tsaurin kai bittibahi li hawa gaben sa ga son zuciyar shi to إنه ظن أن لا shi da lokacin da yake cikin duniya yana girman kai yayi zaton Allah yahuda ba zai komo zuwa ga ubangijinsa ba بلى بل إن ربه كان به بصيرا بلى أزاي كوما زوا ga ubangijinsa ubangijinsa ya zama mai gani gare shi aliman bi rujuihi ya san zai komo zuwa gare shi fala uqsimu bi shafaq ba sai na rantsuwa da shafaqi ba ko kuma ina rantsuwa da shafaqi wato shafaqi shine lokacin da alhijiri ya keto kun wata hikima ce to wannan bayyanan musulunci eh? shafaq eh, da faduwar rana wato lujan nan da ke bayyana ya yi kama da abin zane wanda ajawur wato fihi izbatu kamali sultani ga wannan ga rantsuwa da wannan shafaqi ya nuna eh, abin na kamala iko na inji ubangiji wasu ilahi alkauni da iko na akan talikai kudi wa rana tana tsaka har a ta can ta fadi kullihi wa ta alai da abin da wannan ya tattara akan shi fihi iltifatu min al-ghaibati ila takallumi da ana magana da ga'ibi yanzu an komo ana magana da abin nan um, abokin magana bi shafa wato sai ba sai na rantsuwa da shafaqi ba shi huwa al-kumratu ko shine ja fil ufki cikin sasanni ba da gurubi shamsu bayan faduwar rana wallahi wa ma wallahi wa ma wasaq ko ba sai na rantsuwa da dare ba da abin da ya kunsa wal qamari idza tasaq abin da ya shiga cikin dare nau'i nau'i ne Um, akwai haƙƙin fashi da masu wal kamari idan ta kuma ba sai na rantsuwa da wata ba lokacin da ya tattara ai ishtama wa tamma nuru lokacin da ya tattara kuma hasken sa ya cika wa zalika fil layalil bil cikin kwanuka uku na abin nan na tsaka sha hudu sha uku da sha hudu da sha biyar la tarkabun tabaq la tarkabunna tabaqan an ba sai na rantsuwa ba la tarkabun lalle za ku hauya ku mutane za ku hau tabakan wani hali an tabakin daga wani hali halan ba da hali wa huwa mautun shine abin yanzu kuna da rai sannan ku mutu sannan rayuwa wa ma ba da abin da bayan ta min ahwali kiyama na halayen rigin tashin kiyama wato eh, mutuwa ita ta fi sauki ga abin da bayan ta ko ita ta wuya ga abin da bayan ta in mutum na kwarai ne mutuwa ta wuya in mugu ne mutuwa ita ta fi sauki don abin da bayan ta tsanani ne فما لهم فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون انا cikin cewa kuna yi sannan an ka komo kamar she su baya fama lahum la yu'minun yasa me su ba su imani ai ai imani lahum menene abin da ya hana su min imani aw ayi hujjatin lahum wato ko wace hujja ce gare su fi tarki gabanin imani ma wujudi burhani tare da samun abin nan hujjar shi وإذا قرئ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وما لهم يسام يسو إذا قرئ عليهم القرآن أنك كانت القرآن أبنا غريسو عند سكيجي لا يسجدون باس توالي باس كان عندك لا يخلقون باس كان عندك بأن يؤمنوا به شيء باس إيماني دشي لاشتماله على حق دومين غاشي أتتر أكن غسكيا الوالي غسكيا ود أبيننا وإيجازي سنكما يا غجيات دسو باس إيه ينكمشي wa kuna maudu sujudi tilawati wa laysa min al-azaim nan na ake yin sujuda amma ba ta cikin sha dai wadanda yake in mutun ya bar ya bari za a ci shi laifi بل الذين بل الذين كفروا يكذبون آه آه وانا كافرتا يكذبون قال قال يتاوى ده سكي با مغنى suke yi ba. wallahu a'lamu Allah ya fi su ma sani abin da suke boyewa ai yajma'una abin da suke tara fi su cikin littafasu mai lakudi wa takdhib da qaryatawa da suke yi wal karhi da wahalar da suke fi Allah ba ga bin Allah ba فبشرهم بعذاب أليم أنك تيما النبي da بشارة ومن بشارة أصلي دا ألبوم الهيري نمو بشارة تحكم تي يا أي مس إزجري Eh, da azaba mai tsanani illa allazina amanu illa allazina amanu wa amilu fadihati lahum ajrun ghayru mamnun amma waɗannan da sun kai imani sun kai aikata ayyuka na ƙwarai wato kenan kamar yadda Allah ya ce kada hu fi ta'atillah sun kai wahala ga bauta ma Allah to fawafaqu sa'iral kauni sun kai daidai da ba an ce duk kaunu ko duk halitta Allah tana biyan Allah ba kenan sun ka bi kamar da sauran halittu sun kai wato shi kaunu ata'i mai ta'a li rabbi ga ubangijin shi kama fi awwal sura kamar yadda cikin farkon sura waɗanda nayi haka nan lahum ajrun ghairu mamun suna da wata irin sakamako wanda yake ba mai yankewa ba ghairu maqdun ba wanda ake yankewa ba wala manqusun ba wanda ake ragewa ba wala yumannu bihi alayhim ba za a ce mun ba ku kaza ba don abin don a walakanta su kware ay arshadana Allahu lima fihi ridawa Allah shi dai da mu ga abin da yake akwai yarda ce ciki bi mannihi wa karimihi da kyautar shi da karimcin sa amin to sai suratul buruj makkiya anir rahim was-samaa'i ذات buruj wato ana ce mata suratul buruj buruj wato wurin abin tsaya wasu abin nan mm, mm, taurari wato isnani wa ishiruna aya aya ishirin da biyu ce isnatani wa ishiruna aya wa waradat hadhihi sura litusbita almu'minin ta zo don ta tabbatar da mu'minai alama hum alaihi bisa ga abin da suke akan sa min al-imani wa tusbirun ta sa musu hankuri ala adiyatul kufari bisa ga cutar da kafirai ke musu domin kullum kafirai kokarin suke su cutar da musulmi kudi ba koyar da ake cutar da abin masu azi wa tuzakkiruhum bima jara ala man taqaddama kuma ita wannan sura tana tunatar da muminnai waɗanda ake wahalarwa ga abin da an kawa muminnai ƴan uwansu waɗanda aka gabanin su min ta'dibi na azabtawa alal iman saboda imani wata saburihim ala zalika da hankulin da sun kai hatta ya ta'assu bi don su koyi da su wa yasbiru su yi hankuri alama kanu yalquna su yi hankuri ga abin da sun kaza suna haduwa da shi min kawai daga mutanen su waɗanda yake ba su imani ba wa ya'lamuna ko wa ya'lamuna sun san anna ha'ula'i inda Allah ko waɗannan wajen ubangiji azza wa jalla bi manzilati ulaikal mal'unin suna matsayin waɗancan na farko waɗanda Allah ya la'ana waɗanda sun ka dora cutar da mu'minai al mu'azzabina waɗanda an wa azaba mislin katankacin su a haƙa wato sun yi daidai da su bi an yi ƙala fihim ma ƙala ƙila fihim wato kamar yadda an ka ce waɗancan masu faɗa da masu imani haka kuma za a ce ga masu faɗa da masu imani yanzu ba bambanci azabar da za an ka ce za a wa waɗancan ita za a wa na yanzu kun gane bismillahir rahmanir rahim was-sama'i zatil buruj ina rantsuwa da sama wadda yake tana da taurari goma sha biyu waɗanda yake na abin da masu gewayar rana alkawaki bi na ashara wa da ahli sama'i wal ardi an yi shtami fi wato an yi alkawali mutanen sama da na ƙasa za su taru cikin wannan yini shine ranar kiyama kenan kun gane mu ida shahidin wa mashhud kuma Allah ya rantsuwa da wani yini da ake ce mashahid wancan yini abin nan an ce masa yawmul mau'ud wannan shi kuma yini ana ce mai shahid shine ranar juma'a yashhadu ala am zai shaidu ga wanda yayi aiki ciki bima amila fi da abin da ya aiki wanda ya zo juma'a yayi aikin kware ranar juma'a yinin zai yi mai shaida akwai kuma yini wanda ake cewa mashhud wanda ake halarta shine ranar arfa wato domin duniya duk tana halarta shi kun gane eh, kaza fusiratit salatu haka an kafa yin abin nan mm, yununi uku fil hadisi cikin hadisi fala awwalu wato kenan ranar kiyama mau'udun bi an yi alkawali da shi Wasani, sani ranar juma'a shahidun bil amali fi shina shaidu ga aikin da mutum yayi ciki wa salisu tashhaduhu nasu na uku na abin yini na arfa mutane na halarta shi wal mala'ikatu da mala'iku wato ranar arfa don haka wato ranar Jumu'a ta yi ranar arfa amma an shi karbar abin nan an shi karbar ibada wato addu'a ranar arfa wa jawabul qasam mahzufan ko mahzufan sadruhu Eh, <clears throat> oh. from where eh? from Lagos eh, you want to embrace Islam Islam means you throw away your previous ah, um, customary life to follow the laws and the rules of Allah revealed through Muhammad sallallahu alaihi wasallam you follow that is the meaning of uh, uh shahada the word of confession which says la ilaha illallah muhammadur rasulullah there is no deity worthy of worshiping except Allah and Muhammad is the messenger of Allah who brought these laws and the regulations which we are to follow uh, you, uh, you accept them or I say it la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam then you are Muslim Uh, there is no difference between you and other Muslims except when you, uh, um, uh, you, you, make a mistake, you, rep uh, uh, repent to your God. You understand? Uh, what is your name? <coughs> eh? Jibril? do you like to change? Instead of changing your name, you change only the sound. Instead of saying Gabriel, say Jibril. Jibril, so, alhamdulillah. Uh, have you arrived? wife? you, you can go and combat her. That we have done to you. Uh, you go and take a bath. Uh, and also, you you say your prayers um, uh, azhar and uh, ask, and you should not eat anything until after sunset. Then you continue fasting. Mm -hmm. Back for me. Back for me. Mm. <coughs> to sai muna wannan magana ko to qutila ashabul ukhdud qutila ashabul ukhdud Allah ani hakika Allah ani wato masu rijiyoyi wato wasu abin nan wasu wasu sarakuna ne na Yaman wato abin nan suka kafirta don haka wato wanda ya musulunta ko ya bi isa a wannan lokaci wato sai abin nan sai aka yi eh, rijiyoyi duk wanda ya musulunta sai a taho da shi su kuma su zauna a yi musu a sa musu abin nan kujeri abin nan gehen waɗannan rijiyoyi suna zaune duk wanda ya abin nan ya musulunta sai a ce shiga da kan faɗa da kanka cikin rijiya hmm. eh? eh ko babu wuta ka fa mutum ya fada ba zai mutu ba da kanka har abin ma wata mace mai jariri eh, ta taho za ta fada sai tana tausayin jaririnta kun gani musulmi in imanin sai tabbata bai jin tsoron mutuwa ma tana tausayin yaro sai yaron ya yi mata magana ya ce in na kada ki ji tsoron abin nan kada ki ji tausayi na fada abin nan bayan da sun ka gama fadawa cikin wuta a cikin wannan rami sai wuta ta taso daga cikin ramin nan ta ran abin nan ta hito ta kone su akan kujerin su to haka ake wa duk mai fada da addini amin watila ashabul ukhdud an la'ani mutanen rijiyoyi a shaqqu fil alli rijiyoyin mufradun wa jam'uhu akhadid ukhdud guda akhadid da yawa wal khad al ukhdud wa jam'uhu khudud النار ذات الوقود النار ذات الوقود النار وتوتا وتا suke hura cikin rijiya zatil waqud ma abuciyar huruwa ai ma tu karfi bihi wato tana ma huruwa da abin ake hura ta da shi izhum alaiha qu'ud lokacin da suke zaune a kan bakin rijiyoyin wuta din hawla janibil ukhdud al karasi akan kujeri qu'ud suna zaune وهم على ما يفعلون وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم شهود سنا على ما يفعلون بالمؤمنين suke aikatawa ga wato waɗanda sun kai imani da Allah su dora azabta su bil ilqafina su ɗora jefa su cikin wuta illam yarji'u an imani wato sai an ce mutum ya kafirta in bai kafirta ba a jefa shi cikin wutar shuhud suna halarce wa zalika anna rajulan musliman wani mutum musulmi mai manya karawul injila wanda yake na karatun injila wato kenan sannan ne addini na kwarai don shi na bayan annabawa na zamanin sa ajjara nafsahu fi amali yayi ijara aikin sa ga wani aiki waje ala ya karawul injila ya shiga yana karanta abin nan injila eh, bible eh, ko fara albintun bintul mustajiri an nur sai ya wanda yake wa aiki sai ta ga wannan mai aikin yana karatu ya di umin qira'atihil injili eh, bakin sa na haske na hitowa lokacin da yake karatun bible din injila fa zakara zalika ina faɗin abin nan bible don su san wancan suna ne an ka canza eh. da eh ba na yanzu ba fa zakara zalika li abi ha sai ta ce ma babanta wannan lebaran nan da kasa yana karatun wani abu haske na fitowa daga bakin sa falam yukhbirukum ko fasa'alahu sai ya tambaye shi shi ubanta falam yukhbiruhu bai bashi labari ba falam yazal bihi hatta akhbarahu shi ya dage yace menene kake karantawa har ƙarshe dai ya bashi labari biddini wani islamu ya bashi labarin addini da musulunci domin addinin kiristiyaniti musulunci ne haka na yahuda musulunci ne su suka karkace daga baya da abin nan da suka lalace fata ba'ahu ala dinihi sai shi uban yarinya ya bi wannan lebaran akan addini kun gane ko huwa sab'atun wa thamanuna insana wato mutum 72 sun kabi wato shi shugaban kabila ne wanda ya imani kun ga kullum ana son shugaba shi fara imani don in ya imani saura sai su bi shi amma in na ƙasa sun kai sai a yi ta faɗa da manya eh nuna abin nan sabatu mutum tamanin da bakwai eh? huwa ala dinihi huwa sabatu wa tamanuna insanan ma baina rajulin wa imra'atin shi mutumin da ya taho da abin nan ko abin nan huwa wa sab'a eh, wa imra'a hadha ba'da ma rafi'a Isa wannan bayan an dauke Isa zuwa sama wa qabla mab'atin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallama bi 70 sana eh gaba gabanin aiko annabi da shekara 70 wato inda suke na jaran فسمع بذلك رجل ismuhu Yusuf wani mutum ya ji labari ana ce mai Yusuf ibn Zinawas fa khadda lahum fil al shi wannan Yusuf Nawas shine ya abin sarkin su wanda yayi yayi bakin ciki da musuluntar su sai ya yi musu rijiya wato abin nan ya sa wuta wa auqada lahum fiha ya hura wuta cikin rijiyar fara dahum alal kufri ya getta su akan fara dahum alal kufri ko a a fara dahum alal kufri wato wato in ya in mutun ya su bar addinin fa man aba wanda ya ki an yi kafira ko Ah, ah, an yi kafira kazafa hufin nari wanda ya wata su suna musulunta sai ya ce su ta wasu kafirta eh, eh, wanda ya ki abin nan wanda ya ki kafirta sai ya jefa cikin wuta wa ma raja an dine isa wanda ya komo daga addinin isa lami kazafa ya kafirta kenan waruya an ruwaito anna allaha anjal mu'minina mulqina ko eh, fin nari an ruwaito cewa Allah ya tsar da su kowane in an jefa cikin wuta kamin ya kai cikin wuta ya mutu bi qabli arwahin karba rayukan su qabla qu'ihim fi gabanin su auka cikin wuta nan dan sai Allah karbe ransu saboda ko jiki ya tayi ba komi wa kharajat an-nar ila al-kafirin sai wuta ta fita zuwa kafiran din fa arqanta kone su ma bayyana ta'ala لماذا فعل أصحاب الأخدود ما فعلوا سوى أن ما سوى وما نقموا منهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم باب وانا أبو دسون كغني نلاي في جمع دسو إلا أن يؤمنوا سيسون إيمان بالله العزيز ألا واند أما بواي جمولك أنسى الخميد واند يكما يكما تأقولي ما باسود وانا لاي في إلا سون إيماني سون بالله شيء ده الله ينسوه الذي له ملك السماوات والأرض Allah على wanda yake shi adda mulkin samai da ƙasa wallahu ala kulli shay'in shahid kuma Allah halarce ga komi ai ma an karar kuffaru alal mu'minina ba su yi kyama ga mu'minan da sun ka kone ba illa imanuhum sai abin imaninsu kawai da Allah al-mawsuh bi ya allati yastahiqu biha an mana bihi wanda yake sun yi imani da Allah wanda yake ya sifantu da suwofin da ya cancanta a yi imani a yi imani da shi wa da kuma a bauta masa wa huwa kaunuhu azizan zama ne mabuwayi galibin wanda ya rinjaya qadiran mai iko ganin abin da yake so yukhsha iqabuhu ana tsoron azabar shi hamidan wanda ake gode ma mun imam mai yin ni'ima wanda ya tara wadannan suwofi imani da shi mai aibi wa yajibu lahu alhamdu wanda yake wajibi ne a gode masa ala ni amin bisa ga ni'imomin da ya bayar wa yurja thawabu ai fata samun ladashi wa huwa alimun bi kulli shay'in kuma masani ga dukan komai waɗannan sune sufofin sa wanda ya imani da wannan shi zace a azabtar ثم قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين هم المؤمنين للي وأنا أنا تشوشي مسلمي سنك فتنسو sun ka cuci masu imani maza da masu imani mata ai kullu man fa'al dal duk aikata irin wannan filmali canda wal hal ko yanzu wal mustaqbal ko gobe ma wato nan gaba bil ihraqi wa gairi ya kawai musulmi da kowaninsa sun malam ya tubu sannan ba su tuwo ba ila amma tu hasun ka mutu akan wannan kafirci wal fitnati lahum da yin fitina ga mu'minnai wa lahum azabu jahannam suna da azabar jahannam da kuma saboda kafirta su wa lahum azabul hariq suna da kuma azabar konuwa azabar gobara Aya azabu ihraqin wato azabar kone wanda sun kawo mu'minnai fi duniya cikin duniya li anna allaha yantaqimu minhu domin Allah zai musu azaba a duniya wa kun ga mai yin haka na? kuma kamin ya mutu sai ya haukace Eh, ana magana bai san abin da yake yi eh, wayan kalbi eh, bihim ay musu azaba liyahzira bihim liyuhzara bihim gairuhum don a tsoratar da wasu su da shi min manya fa'al zalika wanda ke aikata kanan wa qad jara amsalatu min zalika wato an samu misalai da yawa don mai fada da addini ka ga kayan kamin ya mutu sai ya rikice bai san abin da yake yi ba amin إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير سنة الله يا أنبتا فيما ياتي من صبر على الإيمان دون دا أنكوا عذابا أما يهن قولي سبو دا إيماني ولم تزعزعه فتنة الكفار سنة فتنة كافر بتا هرجت الدشي بتا موت الدشي با hayyan mutu ala imani akan imaninsa ga yadda yake fa ya yace innal ladina amanu sun kai imani wa amilu salihat sun ka aikata ayyuka na kware sun ka doge akan imani wa muqtalahu da abinda imani ya hukunta ilal mutu sun ka mutu lahum jannatun tajri min tahtiha suna cikin suna da gidajen aljanna wanda yake ruwa na gudana da karkashi zalikal fawzul kabir wannan shine babban rabo wanda an mai girma liman wajadahu ga wanda ya same shi walaysa lahu sababun illa al-iman wanda yake an yi mai azaba ba don komai an kai mai azaba ba sai don imanin sa wal amal salih da ake na kwarai bi tawfiqi min Allah karim wato yayaye sai ya samu wannan shiryarwa ce kawai daga Allah to summa hadara ta'ala inna batsha rabbika shadid. wato Allah ya tsoratar manyan yaftil mu'mini wanda ke cutar musulmi yana fitina su ala imani don imanin su maƙala inna batsha rabbika shadid. to dan ubangijin kawai ga rai masu fada da mu'minai wato shadid mai tsanani ne bi hasbi irati gurgurdan yadda yake nufi إنه, إنه هو يبدئ ويعيد الله شيء ke fara halitta kuma wai idi shi ke mayar da halitta bayan ta mutu abin nan wato la yujruhu ma yurid ba duk abin da Allah ke so ba bai buwaye shi mina tankil nan azaba ga kafirai wa huwa al-ghafur wa huwa al kuma shine mai gafara ga wanda ya tuba Eh, fi targibun fi tawbati ga akwai kwadaitarwa ga tuba liman ya khalifu amr ga wanda ke saba ma umarnin Allah fi fitnatul mu'minin yana fitina mu'minai eh, abin nan wal da kafirci wa ma in ya zan yana yi sannan bayan haka nan ya tuba to Allah na karba tubar shi ya ya gafarta masa alwadud kuma Allah shine mai nuna wa soyayya ga wanda sun kai masa da'a to ci gaba zul arshil majid to azul eh, arshi almutawaddidu ila awliya imanuna wa soyayya zuwa ga masoyansa bil karamata da yi musu kyauta zul arshi wanda yake shine mai mai al arshi wanda yake alle tashi kuma shi ya mallake shi majid wato shi al mai girma ko kuma shi Allah mai girma ko mustahiqu sifatil kamal wanda cancance su wa na kamala wa qur'a abil jar zul arshil majid ya koma kenan sifa al arshi ai annahu na'atul lil lu'u li uluhi dan dauka shi akan sauran halitta wa izmihi da girman sa wa ihadatihi bil makhluq kuma an karanta zul arshil majidu wato kenan majidu ya koma sifar Allah kun gane to mutane fa'alul lima yurid Allah shine mai aikatawa ga abin da yake so duka la yujiruhu shay'un ba abin da ke buwaye shi utiya bi sigati fa'al an ce fa'al mai yawan aikatawa lil kasarati wa fitin bihi sifatu an ka kare sufofin ubangiji da shi li'annahu kan natija fa'al mai yawan aikatawa mai kamar ya shi ne eh, eh, ƙarshen al'amura ga siwofi waɗanda sun ka gabata wani karahu lidarbin mina ta'zim ya ce fa'al ya maishe shi na kira don a nuna wani girmamawa ta talasha inda kula ham wanda yake duk wahami zai ɗebe wal wal uqul han kullu suna daukewa wato in mutum ya san Allah na iya komi to duk yadda an ka sifanta shi zai yarda to ci gaba sun maja a ta'ala bi misalin Allah ya tau da misali li shiddati ba da shi hibi zalmatikum tsananin kamun da yake wa abin nan ga masu laifi wal usa da masu nabi wal kafara da kafira wal utata da masu auren kai alqanitina likum alfa'iti alfatinina lil mu'mini waɗanda yake masu fitina ga mu'minnai maza da mu'minnai mata wa kaunuhu fa'alan lima yurid kun gane ko zama wa Allah mai aikatawa ga abin da yake so fa qala hal ataka hadithul junud shin labarin abin nan sojojin fir'auna ya zo gare ka wasu sojoji ya zo gare ka don ya nuna kenan Allah yana iya yin komi ga wanda ya saba ma ya saba masa wajen azabtar da mai imani da shi ya ce hal ataka hadisul junud shin labarin abin nan sojoji ya zo ma fir'auna wa samud suwa ne sojoji na fada da Allah na fada da mai imani shine fir'auna da samudawa badal min al-junun wasta gana bi zikri fir'auna an atba'i domin shi shi ne shugaban su saboda haka an ce fir'auna wato mabiya sun shiga wa hadithun abinda Allah ba da su annahum uhliku an halaka su bi kodan saboda kafircin su wa fitnatun lil mu'min da fitnatu sun kawo mu'minai wal mu'mina da mu'minai maza da mata wa huwa tanbihun liman kafara bin nabi wannan falkarwa ne ga ga wanda ya kafirta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafirta da qur'ani wa yabtul muslimi kuma na fitnan muslimi ala imanihim don imanin su liyatta idan shi wa asku don masu gana da yan izala haka za su wani ya ce taho mu yi abin da Allah ya ce da mu bi Qur'ani da hadisi ya ce a'a kafiri ne ai fada da shi ko ƙarya shike yi ai wajibi ne ka bi shi haka ga abin da zai yi walam yanzajiru ba su tsawatu ba wal istifhamu fi hal ataka litta'jili wato kenan sun kafirta bal balil ladina kafaru wa sun kafirta fit takdir suna cikin ƙaryatawa ba su bari duk wa'azin da an kai musu sai su ci gaba da yi kun gane wallahu min wara'ihim wallahu min wara'ihim muhit alhali Allah mai kewayewa ne baya gare su kenan ya kewaye su duka fihi ta'rilun ɗayan eh, tawbihi wato akwai gitawa na zargi lil kufar kafirai domin duk mai hana abin nan mai faɗa da mumini don ya ce ai imani kafiri ne bi annahu nabadullah domin sun ja da ubangiji wara zuhurin baya gaban su kun ma wato ba zuhurin ma annahu tare da shi ubangiji muhidin bi ya kewaye su ilman ga sani wakati daren kuma yana da ikon yayi abin da yake so game da su wato ila an yarin jaye su بل هو قرآن بل هو قرآن مجيد بل آآ هو قرآن مجيد واتو شي وانا لتافي دا كذو دا شي قرآني ني وانا أما يجرما ai idrabun an shidda ta kadibin wato bar magana ma karyatawa da suke yi ko sun yi karyata ko sun yi abin nan bai rage qur'ani daga abin da yake wato domin qur'ani ne mai girma wa adam kafihim anhu ila ila wasf alquran bil majd wal azmati allati la yuthir fiha takdhib ma ha fi shiddati bi sabab kaunihi fi wato kenan bar kula da su duk abin nan rashin kan kangewar su da sifan da abin nan karyatawa da suke wa qur'ani wanda an mai girma da zaman shi mai girma wannan ba za shi tasiri a rage darajar qur'ani ba wato domin littafi ne fi lauhin mahfuz في لوح محفوظ dira ashe da ta kadewa ta kawo da kai ko sun yi ta yi kada a damu wa adami kafim anhu wato kada a kange su zaka ce abin ga yadda yake in ya yi tayi yi ta fada ya ce abin nan yan izala kafirai ne menene ka sa mai ido tilawatul qur'ani ka koma zuwa ga sifar qur'ani wal azmati da girma wa allati la yu'athiru fiha takadibu wanda yake girman da Allah ya samu Qur'ani wanda yake karyatawa bai bata shi ma'aha fi shiddati wa gazani bi sabbi kaunihi fi lawhin duk yadda an ka bata Qur'ani bai batuwa kun gane ko mutum ko ƙarya yake yace taho mu yi abin da Allah ya ce in ka ce baka yarda ba kafirci ya zo wato domin Qur'ani yana cikin littafi mahfuz wanda a tsarare bil jarri mahfuz ko amina min ash-shayatin an tsare shi daga shaytanu wa min tagayyiri shay'in min kun ba a canza komai gare shi tuluhu ma baina sama shi lahul mahfuz tsawansa abinda tsakanin sama da ƙasa wa arduhu fadin sama baina al-mashriq wal maghrib tsakanin gabas da yamma wa huwa min durratin baila daga lu'lu'u fari an kai shi qala ibn abbas radiyallahu radiyallahu anhuma wato Allah ya yarda da su shi abbas da dan da da da dansa suratul tariq eh, ko da ƙarya ya faɗa in kace baka yarda ba hirci ya zo kamar yaya kamar yana kan sai sai ya wani tsari ce ga haka Allah eh to in yanka iske ba abin ba gaskiya bane ba sai ka ce a'a abin da kace in to mu yi ba shine ba eh, haka dai ah, amma da farko ya ce taho muyi yi qur'ani kana yace masa a'a sai ka bi in ya karkace sannan ka ce to ba abin da ka kira wani bane <laughs> ka gane بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق to ga wata suratul tariq tariq abin da ya auko da daddare hiya sabu ashar aya aya goma sha bakwai ce wa mawdu'u har ra'isi abin da take karantarwa bayani taqdirillahi Allah ya shirya komi bisa ga tsari wa hibzihi li kulli shay'in kuma ya tsare komi wa annahu eh, yatadarraju hatta tatakammalu ri'ayatuhu ta'ala kuma in zai shiryar da abu ba lokaci guda ake shiryar da shi ba kadan kadan ake yi bisa ga tsari har kamal har ya kamala bi ri'atil asbabi da kula da sabubba ba ɗaya rana za a ce zan kaza ba kadan kadan eh, bismillahir rahmanir rahim والسماء والطارق Allah ya rantsuwa da sama da tauraron da ya auku da ke zakwa da dare asluhu kullu atin lan duk abin da ke zakwa da dare shi at tariq wa minhu nujum daga ciki akwai taurari masu don suna bayyana da dare ana ce musu tawariq wa ma adraka wa ma adraka ma wa ma adraka bi sanar da kai ya muhammad ma ne menene wannan abu mai zakwa da dare ay ta'zimun li al mufassir bima ba'dahu kenan yana fasara abin da annabi sallallahu alaihi wasallam tsarik ne domin ya to cikin dare ya haskaka mutane don haka yace annajamu saqib annajamu saqib annajamu saqib tauraro wanda yake mai haske mudi li thiqati zulami wato li thaqabi al-zulam do yana wa dufai bi dawhi da hasken sa wa huwa an-najmu alladhi yuqalu lahu kawkabu subhi shine tauraron da ake ce ma tauraron safiya wanda ake ce ma mi sunanta gamzaki a kasam Allah bi Allah ya rantsuwa da shi li yahsula fi dunya waqtu tulu'ihi lima ya hasul da abin da ke samuwa cikin duniya lokacin da yake kugowa min min idbari lail na cewa dare ya bada baya wa na har rana ta fuskanto wa min sukunin ila harkatin da ana shiru ana bacci yanzu kuma an tafi zuwa motsi ayi sallah sannan a tai zuwa ga ayyuka wa gairi zalika wa huwa mithlu zuhurin nabi shi kamar bayyana annabi ne sallallahu alaihi wasallam fil jahiliya domin jahiliya cikin duhu ne cikin duhu ne annabi ya bayyana kamar tsari ya zan sababin haske ya zo muna wa jawabul qasmi jawabin rantsuwa in kullu nafsin in kullu nafsin lama alaiha hafiz in kullu nafsin wato kowace rai lama alaiha hafiz lalle akwai mai tsaro a kanta kun gane ko fa hiya mazidatun wa in mukhaffafa min thaqila ai to wannan duk nahawa ne wato akwai mala'iku masu tsaron ta ya hafazu amala hawa wanda yake na tsaron aikin kowace rai min khairin wa sharrin ko khairi ne ko sharri ne فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان متن شديبا مما خلق دقمي أنك هل التاشي من أي شيء دقمي الله يحل التاشي خلق من ماء دافق أن هل التاشي دقا روا ما إزجونا وتمني ذن دفاق ودنك ما بوشن تنكت الجونا ولم يقل من ماء أين بيشي أن هل التاشي دقا روا بيبا نمجد ماتشي fa innahu min ma'ir rajuli wa ma'il mar'ati domin shi mutum daga ma ruwan mace da namiji yake li'anna alwalada makhluqun huma domin ana halitta mutum daga gare su da jariri daga gare su limsa zaji ma domin garwaya suke yi su zan kamar ruwa guda fi rahim cikin mahaifa fasara kalma ilwa sun ka zan kamar jin ruwa guda wa wata hadu kuma kuma sun ka zan abu guda hina ibtida'a fi halqi lokacin da an ka fara mutum ga halitta shi kamar an halitta shi daga ruwa guda kenan kun gane to ci gaba ya khuruju min bayni sulbi wat tara'ib ya khuruju shi mani yana fita daga namiji tsakanin tsatson shi ai rajul ga namiji wato maniyin namiji daga bayansa yake fitowa wa huwa idhamu zahir shine kasusuwan baya wata ra'ib da kaman karan kirji na mace lil mar'ati ga mace wa huwa idhamu sadar daga kirjinta shi kuma niyyar take fitowa ku diba wannan hikima إنه إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر كما الله ما ما إيكو نيجا ما يرد يا هل تاشي يا هل تاشي يا لا يا متو to mai iko ne كما gashi raya shi yayi rai fa idza tabara aslahu in mutun ya kula da asalinsa alima anna alqadira ala zalika ya san duk wanda adda ikon halitta shi daga wancan maniyi qadir mai iko ne ala basi bisa ga tayar da shi bayan mutuwa to yaushe ake tayar da shi yawma tubla sarair yawma tubla sarair ranar da za a jarrabi zukata wato abubuwan da a cikin zukata sarir wato abin da mutum ke tunani cikin zuciyar shi na ka'idi wato mai imanin kwarai da wanda bai da imanin kwarai da aka nan da niyoyi wa a ata'un raba ibnu ata'un raba yace as-sarair fara'il farillan da Allah ya azama su al'amal wato fara'il al'amal ayyuka waɗanda wajibai su asirai sallah da azumi da alwalla da wanka na janaba fa innaha sara'ir wato asirai ne bainal lahi wa bainal abdi tsakanin Allah da bawansa domin yana yiwa mutum ya tawaye sallah bai bai da alwalla mutane ba ruwan su sun ga sallah amma tsakaninsa da Allah yayi walau sha al abdu laqala sumtu da mutum ya so sai ce nayi azumi ya shiga cikin ɗaki ya sha ruwa nai walam yasum bai azumi ba wa sallati kuma yana yiwa ce yayi sallah walam alhali bai sallah ba wa ka tasaltu min aljama kuma yana iya ce nayi wanka na janaba walam yakasal alhali bai yi ba fa yahtab fa yuhtabaru hatta yadhhar man min ada'iha wato sai a jarraba shi har a tabbata ya ya bayar wa man lam yu'addiha da wanda ba ba a jarrabawa a san wanda yayi da wanda bai yi ba wa yadhharu dhalika fil zainan aw shaynan wato amma tsarewa asirran nan wato yana bayyana ga fuskokin mutum wanda yake musulmin kwarai yana yin su to ga fuska shi za a iya ganewa domin fuska tana fassara abin da a cikin zuciya in aibi ne kuma za a iya ganewa ga fuska shi sai a kullum kokari yake fushi da zage-zage eh. fayu tabaru ana kula eh, fayu tabaru hatta ya man addaha wanda ya yi su wa man lam yu'addi da wanda bai yi su ba wa yadhharu zalika fil wujuh in mutum yace yana sallah dibi huskar shi ka gane eh, to madalla eh, in ba shi in ba gaskiya yake ba in ka ce yi kaza fada zai maimakon yayi ma magana mai kyau sai fara ya ka mun shi ne kahiri to ci gaba فما له من قوة ولا ناصر. ترى ندزع جرب ودنا أسرائيل to shi mutum wanda aka kafiri malahu min quwwatin ba shi da wani karfi wanda zai hana azaba Allah daga gare shi wala nasir kun bai da mai agaji ya rafa'u an wanda zai tunkuɗe wannan azaba daga gare shi wassama wassama ذات tiraj Allah ya rantsuwa da sama wadda yake mai raja raja ruwa yana zakwa yana daukewa ai almatul li audi don komo washi kullahi ne kowane lokaci alwawu ko lil qasam والأرض ذات الصدى والأرض ذات الصدى wancan wawo na was sama'i ina rantsuwa da sama wanda yake mai ruwa yana yi yana daukewa alhali wal ard wal ardu sada lokacin da ƙasa take amana mai tsatsagewa don ciyawa ta hito ai ashak alin nabati don tsiri ya hito don kun ruwa yan sama ta tsage ruwa ya hito ya abin ta saukar da ruwa sai kuma ƙasa ta abin nan ko ko wujudul matsari wato sab sab eh ah, abin nan ah, shaqqa anin nabati sai ya ce ah, abin nan fa wujudul matsari samun ruwa sababuhu al ashjar itace Wani nabatul Allah da tsirin ƙasa in akwai ƙasa ƙasa tana da itace tana da tsiri to sai sama ta yi yayi rantsuwa da sama mai saukar da ruwa alhali lokacin da ƙasa take mai tsiri eh wawul hali wal jafaf ko bi adami sannan kuma rashin ruwa saboda in babu itace kamar sahara kun ga ba ruwa fa sahabu mithlu dar'i wato kamar abin nan girgije kamar hantsa ne ya duru labanuhu li radi'i in akwai jariri sai hantsa ta ta bada nono wa ya basu bi adamihi in ya zan yaro ya girma kenan sai nono ya dauke wa ya kharjul maniyyu inda jima'i ko mutum ya tafi wurin jima'i kun ga ko yana jin bauli ba baulin ke hitowa ba maniyyi ke hitowa dunal bauli ba bauli ba kun gane ko wato yaya an kai abin da mi bauli bai hitowa lokacin da yake jima'i hikima ce ta Allah awani nan innahu innahu laqawlun fas innahu shi qur'ani laqawlun fas wato magana ce daki daki yubsalu bai al-haqqi wal batil yana bambantawa yana bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya wa ma huwa bil wa ma huwa bil hazl ba wasa bane amma bil ba ƙarya bane إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيد كيدا wato su kafirai suna mugunyar dabara wai kokarin kashewa mai wa'azi ko kashewa annabi sallallahu alaihi wasallama don yana kokarin shiryar da su Allah ya ce ni kuma ina mai da mugunyar dabara nan gare su ni ma ina yi kun gane ko ai asadirjin ina musu istidraji min hatta la ya'lamu inda ba sani ba فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبو داك أنك تما النبي كيدا يتوأذنك عليه أبن جنكرتا مكافر أمهلهم يمس جنكري وانا تأكيد حسنه مخالفة اللفظ أمهل وأمهل مهل وأمهل wato kai musu jinkiri ruwaidan sannu sannu qalilan wa huwa masdar mu'akkidun li ma'anal amili musaggaru amhiluhum ruwaida wato kai musu abin nan kadan kadan domin abin nan musaggar root ko abin nan au irwad eh, ala tarhim wato tarhim a yanke a rage wani abu wa qad akhadhahumullah kuma Allah ya kama su su Qurayshawa ta'ala bi badarin ga badar wa kadhalika yakhudhu amsalan duk mai fada da addini kadan kadan sai Allah ya ta abin nan har ya kama shi karshe Allah tsare mu to ci gaba bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbika la'ali to ga wata sura ita ko mai muhimmanci wato suratul Asabi ko suratul a'la aya abin nan 19 aya 19 موضوعها الرئيسي أبنى تكي كرن ترى بيان أن الله ينفرد بصفتي الإحياء والإماتة Allah ya kaɗaita da sifa biyu shi ke rayarwa shi ke matarwa su take karantarwa wa hiya min kunuzil eh, kutubil qadima wato tana daga cikin taskokin littafan sama na farko akwai abin nan wa rasul musabbihat kuma ita ce duk sura wanda yake akwai ta tashi da sabbaha ko yusabbihu ko eh, sabbih su ake ce musabbihatu to ita ce shugaban su ita wannan sura kun gane wato Allah yana da sifa biyu rayarwa da matarwa shi dai gashi nan za mu karatu qala nawawi wato nawawi yace wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha annabi na son ta li kasarati mashtamal aliyan ta yawan abin da ta kunsa min al-ulumi na sannai wal khairat da ayyukan alkhairi wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi ya zanya qara'uha yana karatun ta fi awwal shafi ga farkon shafa'i wato kenan raka'a ta farko wa ya qara'u al-kafirun ga raka'a thaniya ga raka'a ta biyu wa ya qara'u fil witr sannan shi ya karanta ga wutri bi qul huwallahu ahad wal mu'awwadhatayn kun gani kenan in mutum ya dibi abubuwan da ake karantawa a yi shafa'i da wuturi farkon dare ya yi daɗi mutum shi karanta cewa Allah shi adda rayarwa shi adda matarwa domin bacci yana cikin mutuwa tashi yana cikin rayuwa ka karanta wannan kamin ka kwanta yana da kyau sannan kuma ka kwanta da imani cikakke wato kenan ikhlasi na ibada qul ya ayyuhal kafirun aikin kafirai duk ba ka yi kuma nasu abin nan baka damu da su ba to sannan bayan haka nan ka tashi ga wuturi ka karanta qul huwallahu wato kenan sifofin ubangiji na abin nan na uluhiyya shida abin nan rububiyya domin duk ta tara ta tara su sannan ka nemi tsari daga abin nan aibi wanda a bayyane sharri na bayyane shine rabbil falaki sannan da sharri na boye daga shaytanu shin bai kamata a yi ta tun farko ka eh, kun gane akwai hadisai abin nan masu nuni ana jinkirta ta kuma ana yin ta tun farko bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'ala. an ka ce ma annabi ko ko kai mai karatu ka tsarkake sunan ubangijin ka abin nan daga abin da bai dace da shi ba al'ala wanda a mahi daukaka sifatan sifatan li rabbika ko wato wanda ya daukaka wa kul ka ce subhana rabbiyal a'la ka faɗi haka nan wato tsarki ya tabbatar ma ubangiji na wanda ya daukaka wa hadha qawlu jama'ati min ashaba wannan shine fassarar malamai daga cikin abin nan sahabbai wa tabi'ina na cewa ai tasbihi wala wala tadhkuruhu wala subhanahu illa bil asma'i allati la tuhimu naqasan kuma kada ka ambaci Allah kada ka tsarkake shi da suna wanda yake suna nuna wa wata nakasa duwashin min alwujuh duk dai abin da yake akwai alamar nakasa gare shi to kada ka ambaci Allah da shi kada ka yi tasbihi da shi wa anta alama kada ka ce kenan abin nan dalsam eh mu kada ka yi abin nan kada ka yi duk abin sunan da Allah bai wa annabi ba ko sunan da Allah bai wa kansa ba annabi bai yi masa ba kaka ambace shi da shi haka nan shi kuma annabi sunan da ba jiya gare shi nashi ba ko ko ba jiya daga Allah ba ba za a ambace shi da shi ba wa an alama annahu subhanahu kuma ka sani shi Allah ma kallafana linaf'in ya'udu ilaihi bai ada muna aiki don wani amfani wanda zai koma gare shi ba aikin da ya ce mu yi ba don wani amfani wanda zai samu bane bal limahalil malikiya ya ce kai kawai don ya mallake ka wa anna asma'ahu laysa muhdatha kuma sunayen Allah ba sababbi bane tun azal suke saboda kada ka ƙara wani abu ka kai masa bal hu hiya qadimatun ba su da farko wa kadhalika sifati haka nan suwofinsa qadimatun su ma ba su da farko lam zalta ala musamman bi asma'i ubangiji bai gushe ba an yi mai kina da suna ya sunantu da su da sunayensa ya ake ta ya sunantu ya sifantu ah, da sifofinsa to suna fa ya sunantu da sunan shi kamar yadda sifantu da sifar shi eh, eh. muttasilun bi sifati ya sifantu da sifofinsa al alima da wake wala tadhkuruhu illa ala washi ta'zim kuma kada ka ambaci Allah sai don wajen girmamawa kada ka ambaci Allah da walakanci kun gane to ci gaba allazi khalaqa fa sawwa to allazi khalaqa wato an ka tsarkake um, sunan Ubangijin ka wanda yake yayi halitta fa sawwa ya daidaitar da halittar nan ai ya daidaitar da mahaluka abin da halitta faja'alahu mutanasibal ajzar da ya halitta mutum ya sanya shi sa sun yi dace da juna wani hannu bai guda bai tsawo ga guda ba gairi mutafawitin babu bambanci wa huwa ihya'un to ayyukan bisa ga wannan hali ba rayarwa bane Alladhi qaddara fahada Alladhi qaddara fahada wanda yake ya kaddara abin da ya so fa fahada ya shiryar ila ma qaddara zuwa ga abin da ya kaddara min khairin na alheri wa sharrin ko abin da baya da kyau wa ajnasul ashiya'i dukan abubuwa wa anwa'iha da nau'ukan su wa ashkhasiha da jikunkunnan su wa maqadiriha da kaddarorin su wa sifatiha da sufofin su wa alha da iyukan su wa ghairi zalika min ahwali na halayen su duka Allah ya kaddara su haka baja alal badasha lil yadain yasanya hannu ya kama wal mashi li rijli kafa ta tafiya babu a din nan eh, wa sam'i lil udhni kunne ji wal basari gani shi kuma lil aini ga ido uh, ko wa nahwu zalika da makamancin wannan dai kulluhu ihya dukan su rayarwa ne ko ba rayarwa bane to ci gaba والذي أخرج المرعى الذي أخرج المرعى الله دي وان ديك يا أبن أبن ما تشياوا ودا أكي كيو دبوبي كي كيو أم بطل أسبوع يا تشريت يا يا تشريت ta تا تا أبن dabbobi. wa huwa ihya'un rayarwa ne ko ba rayarwa bane a tsidat فجعله غثاء نحويا bayan ya tsiratar da ciyawa sannan ya sanya shi gusa'an wanda ya bushe bayan yana kore sai ya komo busasshe mashiman wanda yake ya gurguje ahawa ya koma baki aswad ya koma baki ya bisa wanda ya bushe wannan mutuwa ne ko rayuwa ne mata tunne yana rayuwa yana matarwa to ci gaba sanuqri'uka fala wa ma taqaddama fi tauhid wadancan ayoyin da anka gabata sun wajen Allah kenan wa tanzihihi ta'ala ke shi sun ma ashara ila risala sanan wajen manzanci kuma akwai rayuwa cikin akwai matarwa wa izbata da tabbatar da ita wa munasabati hada dangantaka ta lisifatai ihya'i wal imatati dangantaka ta da sifa biyu na rayarwa da matarwa fa qala yace sanu qulu ka falatan tansa an ka ce ma annabi za mu karantar da kai qur'ani ba za ka manta ba ba za ka manta abin da kake karatu ba wa hadha bisharatun wannan bishara ce an kai min Allah li nabihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa qur'ani a karanta kawai eh, eh, ya bi kawai ba sai ya wahala ga haddacewa ba kun gane ko ayatun bayyana aya ce bayyananna ala subuti risalati na cewa tabbatacce manzancin shi tabbatacce ne in muna son mu sai mun tai mun yi ta wahala wahiya an ya qara'a alaihi jibril shine ko jibril ya karanta masa ma qara'a alaihi abinda zai karanta masa min wahayi na wahayi wa huwa ummiyin bai taba rubutu bai rubutu bai karatu wala ya qara'u bai karatu wala ya katu bai rubutu nan da na karanta masa fa ya hafazu ya haddace shi wala ya sahu bai mantawa wa hadhihi aya ta ala al-mu'jiza wannan aya tana nuna war mu'jiza wadda Allah ya ba annabi min washaini jaha biyu al na farko annahu kana rajulan ummiyan na farko dai mutum ne bai taba karatu ba ah, fa hibzuhu li hadha al-kitab hadda cewa da yawa wannan littafi al-mutawwal wanda yake dogo mai tsawo min gaidi darasin ba ya ta ta karatu ba wala ta ba da ya kon koma ba fariqun mu'jiza ce ya saba lil'adatu adati al'ada. fa yakunu bi makkata ko kuma eh, eh, abin ya makka fa hada ikhbarun an amrin ajibin ba da labari ne kuma abu mai ban mamaki mukhalifin lil adati ya saba mal ada wanda yake sai ya zai auku fil mustaqbal domin akwai wannan akwai wannan sura cikin littafan gaba na cewa Allah ya faɗa ma annabawa za a yi wannan annabi haka wa ya auku fa kana hadha ikhbaran bil ba da labari ne ga gaibi ga annabawan da na gabata fayakunu sai ya zama mu'jizan ya zama kenan mu'jiza ga annabawa da annabi kuma Sun ma zakara haza sannan ya ambaci wannan li kuna khasan bin nabi don ya zama ya keɓanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da dhikri hidayatil amma bayan ya ambaci shiryarwa shiryarwa amma kun ga rayarwa ce amma karantawa nan da na a haddace wannan ya keɓanta ga annabi kawai fi qawlihi wallazi qaddara fahada ko wa fi dhalika ihya'un ga wannan akwai rayarwa bil ilmi ga annabi ga abin da yake bance shi da sauran mutane da abin da ke bance su kun gane ko bil ilmi wa zikiri wata da tunawa wa imatatun kuma akwai matarwa bil insais wani mutum ya manta kamar ya mutu nan ga karatu kun gane ko tilawatuhu wa hikmatuhu li Karatun karatunsa da hukuncin wa hukumuhu da don wata hikima ne wanda yake akwai rayarwa ciki to ci gaba illa ma sha Allah illa ma sha Allah إنه يعلم الجهر وما يخفي إلا ما ba الله وتبذا كبن تاب سي أبين الله يسو كبن تا أنت صاحب بنسك التلاوة شاهد كراتون صاحب وكما شاهد كونشن a كما a دليلي دواني كما دا الله يسا ikata da dalika wato don wata hikima wadda ta hukunta haka nan bai sa bi tarbiyatin nasu don renon mutane kamar a ce giya abin nan akwai aibi gare akwai alheri gare ta dan kadan amma khairin ta yahi sharrin sharinta ya khairinta sannan a komo a ce a tashi wannan hukunci a ce kada a sha lokacin sallah sannan daga baya kuma a ce a bari gaba ɗaya bayan mutane an yi renon su don ɗaya rana yanka ce a bari yana da wuya bari bacci ba yanzu da hukumin ko wato hukunci ya sauka ya kusa da bihi tarbiyyatu wanda yake ana nufin tarbiyya da shi wa taraki da takawa mai yunsa sannan a sha yunsa hukumin wa sha hukuncinsa Wata lawatu da karatun sa bada an addal da bayan ya biya bukata kun gane ko eh, a ce yi kaza bayan kai sana a ce to bari wannan ga na sama kai a ce bari wannan ga na sama eh wan nafsu sabitun bi shar'i ayi hukunci a shafe hukunci ya tabbatacce ne ga shari'a fil aqam ga hukunci hukunci jami'il mal ga dukkan addinai ko a salifa na sun ka gabata to shahe wannan wa huwa imatatun matarwa ne ga wannan hukunci illa fi ma ya musul aqida sai fa in ya abin da ya shafi aqida min sifatil ilahiyya su kan ba annasi wal asma'il husna sunayen Allah wanda sun kai kyawu wa sifati rasul da su wahima zanni alaihi wassalatu wassalam su ba annasi gare su al wajibatu anda aw wajibai fala yadkhulu hannasu nasi bai shiga su li'annahu min sifatil wahid ko uluhiyya domin su ne na uluhiyya ko na abin annabci innahu ta'ala wata shi ubangiji alamul jihar ya san abin da abbayyane min alqawl na magana wal fi'li da aiki wa ma ya khafa kuma ya san abin da boye min kuma da gare su wa kullu naskin hasala duk wata shahi hukunci wanda ya samu fili hukumi ga hukunci fa inna ma huwa li hikmati